الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيد من كراتم من لتاف البداية في علوم القرآن لتاف لكبان متاكم فرقه game da ilmummukan alkur'ani talifin malam sami ibn ibrahim ibn bali ɗaya daga cikin malaman garin masar muna cikin babi na farko shafi na sha bakwai inda muka bayani akan abbasul awwal wato bayanin da ikon shi matakai na wahayi guda hudu yau kuma za mu shiga abbasul tsani ta tsara ta ƙarshe da ke wato shafi mala yace abbasul tsani bayani na biyu da ke kunsar mafi ko da dama daga cikin wato ainihin abinda wannan babu yake tattare da shi na wahayi yace kuttabul wahayi sittata ashara sahabiyan marubutan alqur'ani a lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su su goma sha shida daga cikin sahabbai da yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi aikin rubuce alkur'ani a lokacinsa sahabi goma sha shida ne ma'ana ce na ɗaya ubayyu bin kaf radiyallahu an sahabin annabi ubayyu dan kaf allah ya yarda da shi ina ɗaya daga cikin marubutan wahayi zaidu bin sabit sai kuma zaidu dan sabit radiyallahu anhu allah ya yarda da shi shi ma na ɗaya daga cikin marubutan wahayi abubakar ne siddiq radiyallahu anhu sai kuma halifa na farko na manzo abubakar siddiq Allah ya da shi shi ma daga cikin marubutan wahayi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai halifa na biyu sahabin annabi umar dan khattab Allah ya da shi shi ma na daga cikin da suka baiwa alqur'ani da manzo gudunmawa ta rubuta alqur'ani Uthman bin Affan radiyallahu an sai halifa na uku Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi shi ma yana daga cikin marubutan wahayi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai kuma na shida Ali dan Abi Talib Allah ya yarda da shi shi ma daga cikin marubutan wahayi saboda kun nan guda hudu ba wanda bai shiga ciki ba sai kuma ka gabace su da Ubay bin Ka'ab da zaid bin sabit na bakwai yace muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu sahabin annabi muawiya dan abi sufyan Allah ya yarda da shi abdullahi bin abi sarh radiyallahu anhu sai kuma abdullahi dan abi sarh shine na takwas Allah ya yarda da shi الزبير بن العوام نترى صحابة النبي الزبير بن العوام رضي الله عنه ألا يترش المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نقوم صحابة النبي مغيرة أن شعبة لدك تكمر وتوهي ألا يتدش حنظلة بن الربيع رضي الله عنه شنشا ليشين حنظلة للربيع ألا يتدش عامر بن فهيرة رضي الله عنه تكم آمر بن فهيرة ألا يتدش شما لدك تكمر وتوهي يزيد بن أبي سفيان radiyallahu anhu sai kuma yanzu dan abi sufyan Allah ya yarda da shi an samu mutum biyu cikin ƴaƴan abi sufyan kenan muawiya da ibn abi sufyan sai na sha hudu khalid ibn al-walid radiyallahu anhu kwamandan nan na yaƙi na manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma yadda ya ba wa musulunci gudunmawa a wajen ɗaukar makami a yaƙi maƙiyarsa haka kuma ya ba shi gudunmawa wajen rubuce littafin da ke ɗauke da saƙon addini Amur bin al-as radiyallahu an na sha biyar sahabin annabi Amur dan as Allah ya yarda da shi sabit ibn qais radiyallahu an ce na sha shida shine sabit dan qais Allah ya yarda da shi to waɗanda mutum goma sha shida su ne marubuta wahayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba su komai a musulunci ba sai wannan sun yi komai domin har duniya ta tashi duk wanda ya karanta alkur'ani suna sakamako a ciki shi yasa ake cewa da mutum ya taka tsantsan taba sahabi ko me ya faru da shi na kuskure da yiwuwar akwai abin da yawa Allah da Allah ya kalla cewar ko me ya yafe masa to bare kai da ba a san karshen al'amarin mana yace abbabu tsalis bayani na uku da ke kunsar wani sashi na wannan babi mai magana akan wahayi yace alqur'anul karim littafin Allah alqur'ani mai girma huwa kalamullah ta'ala shine maganar Allah zancen sa madaukaki to da ko su dake cewa halitta su akai bata ne zancen Allah ba halitta bane kamar yadda Allah subhanahu wataala ba halitta su akai ba bai da uwa bai da uba bai da ɗa to haka zancen sa ma ba farare bane المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم wanda yake littafi ne saukakke ga manzansu tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi bilafdihi al-arabi da wannan lafazin nasa da ake karantawa na larabci haka qur'ani ya sauka da larabcinsa al-muta'abbadu bi tilawatihi wanda yake abin bautar da bayi da karanta shi da inda ka karanta harafi ɗaya kyakkyawar karantawa ka yi kyakkyawan lada mafi karancin ka yi kyakkyawan aiki mafi karancin abin da za a baka lada goma kuma shi ne littafin da aka yadda a karanta a cikin sallah sallah ta inganta ba za ka karanta wani abu ba ƙur'ani ba ya zama sallah ko karatun sallah ka sai dai ga wanda yake sabon musulunta da ake ko da shi wasu tasbihai kafin ya iya fatiha al-manqulu bit-tawatir wanda aka ciro shi da wato ari ta hanya wacce take ta rututun wato rututun ɗalibai ko kuma malamai ɗaliban annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallama sahabbai birjik suka jiyo alkur'ani daga gare shi duk wanda suka rubuta ƙur'ani na daliban ne na ƙur'ani wanda kuma wannan tsakuro ne su akan sauran sahabbai da suka koyi ƙur'ani daga mu ta haka aka shiru ciro alkur'ani da wannan adadi in ka dawo cikin tabi'ai ma haka zaka san in ka dawo cikin eh, tabi'ai eh, tabaul asba su ma haka zaka san har abin ya zo mana ba wasu turare ba ne suka ji alkur'ani ban da wasu a haka yake taho a wato ayari gangami da yawa na waɗanda suka ji ƙur'ani daga manzo da wanda suka ji su da wanda suka ji daga wanda suka ji daga sahabbai haka yace to haka tsarin wato anin alqur'ani yake al-maktubu fil masahif wanda aka rubuta shi cikin takardu ta haka ga nan muna mallaka kowa ka tar da shi na da wani ma ina da ƙur'ani fiye da kala ɗaya hmm. ina da hafsu ina da warshu a hafsun ma ina da bugun kaza kaza ina da bugun kaza ina da bugun kaza banda kuma wanda suka haddace shi aka to wannan shine alqur'ani kuma haka ya kamata duk mutum ya fahimci wani haka qur'ani gancen Allah ne da aka saukar wa manzo da harshen larabci aka wutar da bayi da karanta shi ya zo mana ta hanyar jama'a ayari adadi da ba zai ba a karyata su kuma ina nan rubuce a cikin takardu to wannan shine abin da ya shafi abbabu da salif wanda shine karshen wannan babu abin da malai ya faɗa mana Allah ya ba mu lada da mu da shi ba da wanda muka da Allah ya datar da mu wanda muka kuskure Allah kuma ya hafi mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk